أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik kamar yadda muka saba na kan karanta sai a karanta insha Allah zan karanta sai mu karanta كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى أأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداة التعريف المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر والاضطرار كبنات الأوبن كذا وطبت النفس يا قيس السري كذا وطبت النفس يا قيس السري طب هيا نزو malam yana mana bayani kan hasful a'id domin idan ba mu manta ba mun ce ismul mausul shine maftaqara ila al-a'id duk abin da yake buƙatan wani wakilin suna wanda zai koma gare shi ana ci da shi ismul sai muka yi bayanin mata ya juzu hasfu al'a'id marfu yaushe ne yake halatta a cire a'id wato zamiri idan ya kasance marfu'i wato zan maimaita mana darussan na baya sannan mu daura a yau sai muka ce za a iya cire zamiri a'id idan ya kasance marfu'i ne idan sadru sila din ta tsawaita kamar misali ma ana billazi huwa qa'ilul laka su'an in ka so anan kana iya ce ma ana billazi qa'ilul laka su'an in ka so kana iya ce ma ana billazi huwa qa'ilun laka su'an tunda dai jumlan ta tsawaita to in ka so kana iya cire a'id marfu in ka so kana iya tabbatar da shi sannan muka yi magana kan a'idul mansub shine wanda ke zuwa da fatha ko ya zo maf'ulun bihi sai muka ce ana iya cire shi idan ya haɗu da fi'ili ya kasance muttasil ko kuma ya haɗu da sifa sifa ɗin da muka ce ismul fa'il ko kuma ismul maf'ul ko kuma sifa mushabbaha wannan ana iya cire wannan dhamir misali a hadha alladhi ba'atha Allah rasula taqdirin sa a hadha alladhi ba'athahu Allah rasula muka ce asalin sa kenan sannan dharni wa man khalaqtu wahida asalin sa zarni wa man khalaqtuhu wahida yani man din nan ita ce ismul mawsuf muna fahimta to yau zai mana bayani kan halaccin cire domini a'idi idan ya kasance majruri ne ma'ana yaushe ne yake halatta bayan da zai mana kenan sai ya ce yana halatta a cire domiri a'idi idan ya kasance mudaf ilaihi ne in ya kasance mudaf ilai amma sharaɗinsa ya haɗu da ismul fa'il ya haɗu da ismul fa'il kama inda Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim faqdi ma anta qadin faqdi ma anta qadin ina ismul mawsul yake a wurin nan ma shine ismul mawsul ta kun ga asalin maganan faqdi ma anta qadihi muna fahimta idan ka tashi irabi faqdi ma anta qadihi kaga ha'un din nan wacce muka kaddara cire ta za ta kasance a matsayin menene mudaf ilay mudaf ilay kuma me yake samu to shine yace ya halatta ka cire damiri wakilin suna idan ya haɗu da ismul fa'il wannan ya halatta muna fahimta shine ibn malik cewa kazaka kamar yadda ya halatta ka cire damirul a'id marfo ko manso hasfu ya dace ka cire ma bi wasfin khufida abinda aka yi mashi jarri da sifa abinda aka yi mashi jarri ma'anar khaft shine jar yadda kake iya cewa ala harful jar kana iya ce da ala harful khaft muna fahimta kamar yadda ya halatta ka cire domiri wanda ya kasance mansubi ko marfu'i haka ya halatta ka cire domirin da aka yi wa jarra da sifa sifa din ne shine ismul fa'il muna fahimta malam kamar misali sai ce kamar yadda Allah ka cewa ka anta qadin ba'da amrin min qada kamar inda Allah ke cewa anta qadin ka hukunta abin da ka so ka hukunta bayan aikin umarni da suka bashi ai ka duba ayan faqdi menene shi fi'il menene to shine ba'da amrin min qada yani bayan wani umurni na iqdi ma anta qadin kaga anta qadin asalin sa anta qadihi muna fahimta malamai fine kun ga an cire bamirin da ya kasance majruri ne da sifa ne ismul fa'il sannan kuma wannan ya tabbata ne bayan fi'il al'amrin da aka samo daga قضى يقضي اقضي طيب yanzu wannan abin da ya kasance mudaf ilaihi kenan ya kasance majrurun bil idafa yanzu zai mana bayanin hukuncin cire domiri a'id amma wanda ya zo da jarra da kasara kun san dama al majrur nau'an yani jarra nau'i biyu ne akwai majrurun bil idafa akwai majrurun bi harf jar yanzu wanda muka yi magana majrun bi menene to yanzu ya mana magana akan majrun bi hafu jar ya'ani shi domis wanda ya kasance da jarra ana iya cire shi da sharɗa guda biyu ya kasance irin wannan harafi na farko da ya yi jarra irinsa ne za a sake yin jarra da shi abu na farko kenan sannan ya kasance sun yi ittihadi a lafzance da ma'anance misali kaman ka ce marartu billadi mararta marartu billadi mararta alba nan harfu menene ismul mawsul anan menene shi majrur bilba mun fahimci wannan marartu billadi mararta anan akwai damirul a'id da aka cire يعني محذوف يفسره المذكور وزي قدر منه أه به مررت بالذي mararta. Bihi, muna fahimta to idan kuka duba kun ga harfin jarrin da yawa na farkon nan jarra shine muka sake amfani da shi wurin na biyu yayi jarra to don haka in ka so kana ce marartu billadhi mararta bihi ko marartu billadhi mararta sai kai shiru haka kana ya ce sallamtu ala alladhi sallamta alai يعني حذف الثاني يفسره الأول نعم نعم رئية إذا السماء انشقت انشقت إذا السماء انشقت إذا سمتت أتأجيه فماذا يفعل؟ za ta tsatsaye yawa yufasiruhul mazkur mala ya fahimta ai haka kuma kamar ka ce yani barantu billazi an tamarun. bihi ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma Takadirin sami minhu يعني مما تأكلون منه مما تشربون منه muna fahimta to sharaɗin cire damirin da aka yi wa jarra dole kasance harfin jarrin ya ittihadi lafzance da ma'anance misali da zaka ce laqitu billadhi farihta bi laqitu billadhi farihta wannan dole ne ka ambace shi dole ka ce laqitu billadhi farihta bihi dole ka ambace shi li ikhtilaf al don nan laqitu can kuma ya zama farihta ba ittihadi a cikin sa na'am harafiyya ittihadi fi'liyya ittihadi harafiyya ittihadi fi'li kuma ya ittihadi mun fahimta malamai shine ibnu malik ya cewa كذا الذي جر بما الموصول جر يعني يد ذاك تشري ضمير الآعد ده كسن مجروري ني بالإضافة كذا الذي هكا نن الذي جر هكا إرن ضمير ده أكي وجر بما الموصولة ده إرن اسم الموصول ده أكي مجرة تو ذاك تشري شي misali marartu billazi mararta kun ga ismul mausul na yi masa jarra da ba'u to dole shi ma na biyu ya kasance na yi mashi jarra da irin abin da na yi wa na farko jarra da shi muna fahimta shine kazallabi jurra haka irin wannan suna da aka yi wa jarra bimal mausula da irin abin da aka yi wa mausuli jarra da shi jarra shi ma da shi za ka yi masa kasara ma'ana da harfin jarri in zai sha bamban ba ba jarra a wurin muna fahimta malamai to me malam ka buga min misali sai ce kamurra billazi mararta an wuce da wannan da ka wuce fa ba to shi mutum ne na gari yana da biyayya akwai takadiri a wurin nan murra billazi mararta bihi kun ga idan kuka duba anan an yi wa ismul mausuli jarra da irin abin da aka yi wa na biyu jarra da shi shine ma'anan bai yani kaza hakan nan allazi jurra irin wannan suna na biyu da aka yi wa jarra ya kasance bi mislin ladhi jurra al bihi ya kasance kamar irin yadda aka yi wa mausuli jarra da shi me misali malam. كمر بالذي مررت فهو با منا فهمت كان كما وني كيتوا وي لقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبح لان منها بالذي أنت بائح فبح لان منها بالذي أنت بائح ما تقدير إنسا بائح به لان منها بالذي أنت بائح به إن تؤن نفسك بالأمر الذي أنيت نفوس قوم صموا تظفر كما ظفروا لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصره حين اضطرها القدر لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت ليه تقدير إليه سيشاري كوي share kawai يا ya riga baka alama لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر sai bai ambato maka shi ba amma kai da yake an karanta da kai ne shikenan ka gane akwai can bala fahimta malai five yanzu za mu shiga al-mu'arraf wancan babu ya kare na asma'ul mawsul wanda Allah kuma ina tunanin na eh ايه لاختلاف الفعلين لاختلاف الفعلين نغا انشي مر بالذي مررت فعل يا اتحادي اما عشان لقيت بالذي فانت لقيت بالذي لقيت مفهوم طيب نعم طيب خير ان شاء الله <laughs> يعني زي ما كان كم معرف بأداة التعريف أبين دا أكتش مؤرف منكرمتو نكرا چن إمبا أمنتوا قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والنج ينظم إيه معنى مؤرف شيء من بيان أبين دا معرف مؤرف دا هوسا مشيني دو أبين دينوني أكن سنن أبو مثالي كما رجلون ba mu san shi ba in kana so ka sanar da mu shi ka ce ya ar-rajulu misali kamar namaton wasu mutane waɗanda duk tafiyan su ɗaya ne irin aikin su ɗaya ba mu san su ba in za mu sanar da sai mu ce ya annama mutane ne sanannu irin shi nake cewa ittala alaina wani mutum waje amin aqsal madinati wani mutum wanda ba san kowa ba muna fahimta amma da mu ce ar-rajulu azamu arraf malamai sun yi sabani kamar Khalil ibn Ahmad yana ganin kamar da al din nan da lamun duka adatu ta'arif ne kamar Sibawi kuma da aka rawaito yana gani lamun din kadai ita ce adatu ta'rif yani banda wannan hamza din lamun din kadai ita ce adatu ta'arif, shi yasa malam ke cewa al da hamza da lamun harfu ta'rifin shine harafi na ta'arifi na sanar da kai abin da baka sani ba kamar yadda ya zo a wurin khalil awil lamu faqat ko ko a'a lamun ce kadai banda hamza kamar yadda ya zo a wurin Sibawahi fanamatun idan ka ce namat wasu mutane da suke tafiya sau daya komai nasu daya arrafta idan kana so ka sanar da mu shi ko menene kamar da shi ma'arifa qul abinda zaka ce fihi a cikin sa annamat azama ma'arif kuna fahimta na'am arfu ta'arif din nan ya kasu kasuwa guda biyu akwai wanda yake ana ƙara shi ya zama ziyadan nan lazima ce ba ta rabuwa da shi akwai kuma wanda ake ƙara shi ya kasance ziyadan ba lazima ba ce a malin zarura a sha'arayya wanda ake ƙara ya zama lazim kamar allata wa qalu la tadharunna alihatakum wa la na waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra can yana cewa afara'aytumul lata wala uzza asalin salata ne ba allata ba muna fahimta sai aka ƙara mashi alif da lam ƙarin nan kuma sai zama lazimun fihi ya lazimce shi haka kuma kaman allazina asalinsa labine ko labina babu wannan alif da lamu ɗin sai aka ƙara allabina sai kuma ƙarin ya zama lazimi ya lazimce shi har abada kaman al'ana asalin salana ne sai aka ce al'ana wanda yake nuni akan zarfu zaman abu na lokaci ko to haka kuma kaman allati na mata asalin salati sai aka ƙara alif da lam wannan ziyada kuma ta kasance lazima dole ba za ka iya cewa lati din ba ta allati amma idan ba ku manta ba mun karanto cewa lokaci ta wasu larabawa ba su ce allazi sai laz ina ji mai wani karatu eh. yawa to da haka ƙarin alif da lamun din nan sai zama lazimi a cikinsa muna fahimta malam ke cewa wa qad tuzadu ita wannan alif da lamun ana iya ƙara ta laziman ƙarin nan ya zanto ya lazince ta har abada kallati kamar sunan gunki allata da muke cewa wal'ana da kuma al'ana yanzu na lokaci wanda ke nuni akan zarfi wallabina da kuma waɗannan da ismul mawsul sun mallati sannan lati na allati da lawati da la'at wanda muka yi bayani mun fahimta to sannan ƙarin nan yakan iya zuwa kuma darura shi'ariya domin wato darura ce ta waƙa wacce take sanya mawaƙi ya zo ya ƙara alif da lamun ba inda ya kamata ya ƙara ba misali kamar a cikin tamizi. tamyizi me ta'arifinsa suna ne wanda yake zuwa mansubi da fatha yana bayanin abin da in bacin an yi bayanin nan nasa da gane shi ba zai yiwu ba misali kamar na ke cewa washta'ala ra'su gashi kuma ya horu ishti'al shine horuwa ya horu da me kaga inda bai ce hurhuran nan ba ba za mu gane abin da ke bayani ba to don haka idan da za mu ce fi ghairil qur'an washta'ala ra'su shayba ƙari a wurin nan zai zama ghair lazim liannal asla fihi alla zada fihi al-alif ko Allah yuzada fihi al-alif wal lam asalin sa kenan kar a ƙara alifin da lamun a cikin tamyizi don haka idan ku ka ƙara ziyadan nan labudda an takuna da shi dole ta kasance akwai dalili a cikinta ba mamaki ko ya kasance eh, abin nan ne darura shi'riya ne ko ya kasance sabqul lisani ne kuskure ne irin na baka muna fahimta kamar misali ka ce mutum tiftan nafsa tiftan nafsa ranka ya yi daɗi ko ka ji daɗin ranka asalinsa mene ne? tiftan nafsan muna fahimta haka kuma banatu al'aubar banatu al'aubar sunan wani abu ne haka ƙanana ƙanana mai kama da duwatsu yana da launi irin na ƙasa haka ba a ce da shi banatul aubari sai dai a ce banatu aubara ko kuma e banatu aubari bari a ko mu ce banatu aubara wanne ya kamata mu ce na ban ji ba eh amma kuma yana cewa can kuma mu kaida mun da sar bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf أو يكو الله تعالى أو يكو بعد أل تسمى مجي بناتو أو برزا مجي كو بناتو أو بري أي الفريقين أحق بالأم عليكم السلام <laughs> بناتو أو برا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم ايه تركيبي نعم تركيبي اسنادي ليه كتير نبي ده اسنادي كما ايه shawa qarnaha mabni mabni على الحكاية طيب نعم banatu abar nace wani abu ne mai kama da duwatsu ƙanana ƙanana yana da launi irin na ƙasa ya to ai yanzu ba ma'ana bane da mu banatu aubara an jingina shi ai jingina ne aka yi banatu aubara yanzu iradi ya damin ba ma'ana ba ta can baya na aubari za mu ce five five na? na? eh na? eh eh five wato abin da ke akwai sai mu ce banatu aubara abin da yasa zamu ce banatu aubara saboda ka'idan mamnu' min as-sarf muna fahimta shi ne zai kasance mudaf bai in ya tsaye mudaf ilay ka'idan tana nan za a mai jara da fata muna fahimta magana mm-hmm. misali in kace marartu bi ahmadikum bi ahmadikum ahmad zaka yi ramin shi me majrur bi me wa huwa me shine da zai tsaye mudaf da zai bayyana da fatahan don haka mamnu'un min sarfi yana tsayuwa ne mudaf ba mudaf ilayhi ba in ko ya tsaye mudaf ilayhi khalas wancan ba za ta yi amfani ba kuna fahimta malamai kamar nan wurin sai mu ce banatu au in ko muka sa alif da lam sai mu ce ya banatul aubari kai ma masha Allah yani mutane alhamdulillah <laughs> na eh tarkib idafi tarkib idafi a ah. ai an ce banatu aubara ai jingina ne aka yi ‘ya'yan aubara ai eh, saboda asalinsa aubar ake cewa ba a ce a zai bayyana ai kai irabi wato yana amfani da ma'ana yana amfani da ma'ana amma kuma galibi shakali shi ake muradi eh, idan aka ce aka kawo maka shi gaba ai ka karanci mamnu min asar ka karanci aka ce to banatu auba yani kamar wata luga da ake sakkin taslam shi kuma yake maka alhamdulillah rab al yani duk komai sukun wai kar ma ya furta karshen ka kama shi shi aka ce sakkin taslam ba ruwana da wani mai zafin kai ce mai na ma ya kuskure kaza kaza kaza a sai yanzu ta zo hudu da kawai alhamdulillah rab alam haka kawai ya in sakka na abu na fita na lafiya <laughs> muna mai ta in na jirgin ba na tu'au ba a matsayin ka na nahwi dole za ne fahimtar ka zaka san cewa idafa ne kai aure nan tunda an jingina wani abu zuwa ga Gama ka ce hulata eh aubar eh. shi ne ce maka wani abu ne haka nau'i kamar na ƙanana ƙananan duwatsu banatu Jan ah. bint bintun nan da ka sani eh ƴaƴan aubara wato ba karin magana aubar din ban san wato kam'a ne amma ban san takamaiman ma'anansa da Hausa ba to ya za a fassara wannan abin banatu aubara kuma ka ce nau'i ne na dutse ko eh nau'i ne na na abin na na eh na ya manta akwai akwai suna da yin murakkab ne wato asali suna ne murakkab haka yake kuma zai kama a ah, to ai ka ai misali kaman kafur menene ka san kana menene kafura ai ba ba wani abu kafuri mu ma sai dai mu ce kafur kafur haka muke cewa da Hausa kafur akwai wasu kalmat haka <laughs> to to mu koma kan darasi na'am malin ke cewa wal ittirarin akan iya ƙara alifun da lamun don ittirab ma'ana kunci darura shi'ariya, ka banatil aubari kamar yadda aka ƙara alif da lam a cikin banatul aubari asalinsa banatu aubara kaza hakan nan wa tibtan nafsa asalinsa menene tibta nafsan ya kaisu ya kai kaisu asari wato mai matsayi kamar ka ji daɗin ranka ya kai ƙaisu mai daraja. Eh, don haka da ƙari a cikin tamizin nan, da ƙari a cikin aubar ɗin nan duka darura shi'ariyya ita ta haifar da haka. Walaƙar janaituka an wa asaqilan walaƙar na haituka an banatil aubari shi ne malam ke nuni. Yani ya kamata ce walaƙar na haituka an banati aubari ko banati aubara. Yau amma sai ya abin ga. Muna fahimta ko? sannan kuma nan eh, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta nafsa ya kaisu an am yace na hange ka lokacin da ka gamu ka gane huskokin mu sai ka kawar mana da kai ka fifita amru akan kaisu. yani to mahallu shahid ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta nafsa ya kaisu an amr wato ka fifita wani akan abin nan akai na abin nan ya kai kaisu tabtan nafsa ya kaisu an am ka ji daɗin ranka daga barin amru ya kai kaisu to mahallu shahid anan malam ya yi kokarin nuna mana waɗancan baitoci ne don duk wannan magana banatu aubar din nan da tabtan nafsa din nan duka ya zo ne a cikin waƙe don ya yi maka bayanin akan iya ƙara alifu dalam amma idan ya kasance a hali ne irin na zaruwa shi a rai muna fahimta ai to insha Allah filin tambayoyi na na'am kamar al'ana eh eh fi alfazin mafuza shi ya kawo maka cikin lafuza ne sanannu eh akwai kuma wanda ƙarin sa ba lazimi bane kamar aliyasa suna annabi ne amma a Hausa muna cewa yasa'u ina ji mun wajen haka yi ba mu cewa al saudin kamar al-amin ƙari a nan ba lazim bane muna cewa amin eh don haka waɗannan nuzum ɗin a cikin lafuza ne ke da aka kawo na'am alaikum salam na'am eh kwarai da gaske kullum ma'arifi na'am na'am eh. muka ce za ka iya cire domirin da aka yi wa jarra amma sharaɗinsa ya zanto irin harafin da ya yi wa ismul mausuli jarra da shi ne za ka sake jarra ma'ana idan ka ce sallamtu ala allazi sallamta ai ka cire wani abu anan me ka cire a wurin alaihi to ai wai dan kakka mai ta ka gane na farkon nan shi ke bayanin na biyu shine hulfa tani fasara hul amma ba laifi bane ka ce sallamtu ala alladhi sallamta alaihi ba laifi bane eh amma ka so eh fassara al-mahdhufa ath-thaniya eh yallabta alaihi na'am Eh. eh eh eh a ba wai lamun din kaɗai za a sa sanya su biyu amma shi hamza an kawo ne litausilil kalam don a sadar da magana amma ita ba harafi bane na ta'arifi ilamun eh, din kadai a wurinsa amma ba shi ke hana ƙara wannan alifin din ba ita inna ma an kawo ta ne don a sadar da lafazi ليتوصل بها إلى النطق بالساكن همزة وصل عليه رجسكي عليه رجسكي نعم طيب إيه،, ايه ايه نعم نعم ايه نعم نعم, نعم. haka Na. Na. na na na haka Na. Na. yake Na. Na. na na na na na na na ai ba za Na. na sannan eh, na idan aka dauke kamar kuka tafiya ga aida bambam na haka murakkab maziku zafi na kai ma sai ki irami su yake haka yake ba wai ma'anar

na domin saboda haka za a yi masa za a yi masa li'irabin tafsiran na alal hikaya na to yanzu dai daidai da bana ta auka sunan ba a sunan wani abu ne shi ma ai shaba qarnaha wannan fi'il ne asalin sa da fa'il ka gane mamaci ai wannan ko duka suna ne eh abin da mamata suke na eh yana cewa menene a farkon magana ah, ku bani baitin nan na inda malam ke magana cikin alam ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqan 'alamuhu ka ja'far wa khirnaqa wa shizqan menene wa qaran wa adanin wa lahiqin wa shizqan wa haylatin wa washiqi wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu aha wa mufradan menene وإن يكون مفردين فاضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ها ومنه منقول كفضل وأسد وذر تجال كسعادة وأدت وجملة وما بمسجد ركبة شنو جملة ما ب وما بمسجد ركبة kaga jumla ce wancan na'am na ji kamar wannan tambaya alaikum salam lokaci to na'am wal akan ƙara alif da lamun don darura shi'riyya ka banatul aubari kamar yadda aka ƙara alif da lamun a cikin cewarka banatul aubari kaza hakan nan kuma yadda aka ƙara lamu a na farko wa tibtan nafsa ka ji daɗin ranka ya kaisu ya kai kaisu sari mai daraja ko mai matsayi kaga da nafsa da aubar duka an ƙara musu alif da lamun saboda darura a shi'arai mali a gane eh eh ai ga allazina sannan ga lati su suka hadu dan kasu cige maka eh allazina ga allati eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود مو تكين mu cikin gaba da الحية na مالك حاليا al منا كم باب المعرف بأداة التعريف تو كما إذا مكسابا زن كرنتا سيع كرنتا وبعض الأعلام عليه دخل وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف نوم صحوب كالعقبة مضاف ألذي وحذف إن تنادي أو تضف وحصف ال ذي إن تنادي أو تضف وحصف ال ذي إن تنادي أو تضف وحصف ال إن تنادي أو تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف. تو هيا زمنا مغانا كان al al muka ce ta kasu kasuwa guda biyu akwai adatu ta'rif akwai alli ta'rif amma kuma za'ida muka yi bayanin mawatin da ake yin ziyada kuma muka ce ƙarin nan ya kasu kasuwa guda biyu akwai ziyadar da take kasancewa lazima akwai kuma wacce take kasancewa gairu lazima don mun yi bayanin waɗannan abubuwa kamar allati da kuma allati na ismul mausul da allazina da al'ana muka ce ƙarin alif da lamun a cikin waɗannan lazima ce ba a ce lana muna fahimta ko to yau sai mana bayanin cewa al'in nan takan shiga wa wasu sunaye domin ta yi bayanin asalin haƙiƙaninsu ma'ana idan ba ku manta ba mun ce asalin suna ya kaskasuwa guda biyu akwai manqul akwai murtaja manqul shine wanda aka cirato shi daga wani abu da asalinsa ba suna ba kama ismul fa'il ismul maf'ul sifa mushabbaha akwai murtaja wanda asalin saukansa dama suna ne muna fahimta to an dinnan takan iya shigar wa sunaye don ta yi bayanin asalin wannan suna da aka cirato daga wani abu Kama misali alharif alharif manomi asalinsa ba suna bane kamar alfadl falala masdari ne asalinsa ba suna bane wa allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlu shi muke cewa falalu ko asalinsa ba suna bane amma idan ka shigar da kana ya ce alfadlu kana ya ce alharisu to abin da ke bambancin tsakanin sunayen guda biyu idan ka shigar mashi da al wato kana bayanin asalinsa ba suna bane asalinsa masdari ne muna fahimta in kace al alharis kana bayanin asalinsa ba suna bane asalinsa ismu al-fa'il muna fahimta malamai kamar an-nu'man an-nu'man asalinsa abu ne ja jan abu shi ake ce da shi an-nu'man kana iya ce nu'manu kana iya ce an-nu'man in ka shiga mashi da alif da lam tana nuni akan asalinsa an ciro ne daga duk wani abu mai launi irin na ja muna fahimta malamai shine ibnu malik ya cewa wa ba'du la'lani wasu daga cikin sunaye jam'u alam alaihi dakhala wato alif da lamun takan shigan masu wasu daga cikin sunaye alif da lamun takan shigan masu mai yasa lilamhi don nuni ko bayanin ma na kana an nuqila don bayanin inda aka cira su daga asali to malam misali me sai ce kal kama misalin falalu da muke cewa asalin sa ne min min al wal harifi da manomi asalin sa manqulu ne min ismi me wannan mani, asalin duk abin da ya nuni ne akan abu launi jajawur muna fahimta to sai ma ne maka bayani yace fa zikru za an bato alif da lamun a cikin wannan magana na fadl da haris da nu'man zikru za an bato alif da lamun a cikin su wa hasfuhu da cire ta siyani daidai ne ko ka ce alfadlu ko ka ce fadlu ko ka ce alharis ko ka ce harisun ko ka ce annu'manu ko ka ce fa zikru da an bato alif da lamun a cikin waɗannan sunaye wa hasbuhu da share ta sai ya ne daidai ne amma mun yi bayanin abin da ke bambanta su idan ka sa alif da lamun kana nuni ne zuwa ga asalinsa idan ka bar sa kuma ya tabbata asalinsa ne suna muna fahimta malamai طيب sai malam zai mana bayanin cewa ana iya samun wasu sunaye su kasance alam bil galaba ma'ana alam bil galaba ya'ani idan da ka ambace tarin su suna nan da yawa amma da ka furuta sai a yi tunanin wane ne misali kaman almadinatu idan ka ce almadinatu ina ne hankali ke tafiya madinatul munawwar amma asalin madina menene gari ko iri ko ma nawa ne muna fahimta to wannan shi alam bil galaba misali kamar kace alkitabu kitab littafin wai wai duk wanda ya zurfi cikin cikin bincike kan maganar lugha da sauransu da ce mishi alkitabu wani littafi ne na sibawai da ya rubuta na shi alkitabu duk mutumin da ya zurfi cikin bincike da kace da shi alkitabu inda hankalin shi ke tafiya wai littafin wai amma su ne alkitabu menene ko wani irin littafi muna fahimta to sannan alam bil ghalaba din nan yana iya kasantuwa mufrad yana iya kasancewa murakkab ma'ana mufrad ya kasance da alif da lam ma'ana murakkab ya kasance mudaf ilay misali idan kace ibnu umar wa hankali ke zuwa wurinsa abdullahi dan umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ajma'in amma ai akwai abna'u a amar da dama muna fahimta idan kace ibnu mas'ud ina hankali ke tafiya in ka ce ibnu abibak wa hankali ke tafiya wurin abdurrahman ibnu abibak to irin waɗannan abubuwa haka shi aka cewa alam bil galaba kun ga ibnu umar mudaf ne wa mudaf ilai ko sannan ibnu mas'ud mudaf ne da mudaf ilai amma in ka ce almadinatu alif da lamun ne kawai shigan masa suna ne mufradi ba murakkab ba ba mudaf bane da mudaf ilai amma da kace almadina ga inda hankali ke tafiya misali kamar kace al-aqaba in kace aqaba ina hankali ke tafiya eh ba akwai ta bai'a da ake cewa bai'atul aqaba ba amma asali aqaba abu mai nauyin gaske ko tafiya tsakanin duwatsu ka san tafiya tsakanin duwatsu abu ne mai nauyi da wahala to shine amma to sai aka dauke da kace aqaba sai hankali tafi bai'atul aqaba akwai ula da kuma saniya muna fahimta malamai misali in ka zo a ciki cikin yanayin mu yanzu idan ka ce almadani wa hankali ke tafiya wurinsa malai sa in ka ce al-azhari wa hankali ke tafiya wurinsa amma akwai da yawa shi ake cewa alam bil galaba ya'ani suna ya rinjaye da galaba duk da kasantuwan ba shi kadai bane muna fahimta malamai shine malam ke cewa wa qad yasiru alaman bil galaba suna yana iya kasantuwa suna ne da galabci akan wani yani da ka ambace shi abinda hankali ke sawarawa shi ma annahu akwai wasu da dama wanda ba shi din ba mudafun ko dai kasance mudafun ne kamar ibnu umar ibnu mas'ud ibnu abibak au mashubu al ko kuma ya abokanci alif da lamun kaman almadinatu alkitabu kal aqaba kaman aqaba hmm. in kace aqaba asalin abu mai wahala ko tafiya tsakanin duwatsu amma yanzu da ka ce al inda hankalin mai karatu ke tafiya bai'atul aqaba to wannan shi alam muna fahimta ai right to mana zai mana bayanin hukuncin alif da lamun din hukuncin alif da lamun a wurin nida'i ko kuma a wurin idafa dole ne ka share ta misali kamar ibnu umar mun ce mufrad ne ko murakkab mun ce mudaf ne ko ba mudaf bane to in ka tashi a inda nida dole wato shi shi abin nan ibnu umar da yake bai ba shi da alif da lamun zai kasance inda yake zaka ce ya ibnu umar inda al-idaf gashi kuma da nida'i ga nida'i a wurin gashi kuma idafa duk da shi dai bai da alif da lam da haka za mu bar shi ai da yake amma kamar almadinatu idan kana so kai mata idafa dole ka share alif da lam sai ka ce kamar madinatu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaga mun share alif da lam haka in nida'i zaka yi sai ka ce ya madinata rasulillah sallallahu ta'ala sallam muna fahimta don haka duk sunan da yake alam ne bil ghalaba dole ne a halayya guda biyu ana cire mishi alif da lam dole wajibi ne a inda idafa a wurin idafa jingina shi da wani suna sannan kuma a inda nida a wurin nida'i dole ka share alif da lam muna fahimta amma abinda ba waɗannan halayya ba guda biyu to shikenan kana da zabi kamar al-Madinatu, kana iya cewa madinatun kana iya ce almadinatu yani a wannan hali kana da zaɓi tunda ba idafa bane ba kuma nida'i bane muna fahimta shine ne ke cewa wa hasfa al cire al din nan da muke ta bayani zi hadhihi wannan din nan in tunadi idan kai kira a wurin nida'i aw ko kuma kai idafa ka jingina ta da wata aujib dole ka wajabta cire ta asalin maganan أوجب حذف ال هذه عند النداء أو الإضافة muna fahimta wa fi abinda basu su biyun nan ba su ne mai da nida'i da kuma idafa qad tanhazib la'alla watakila karanci kana iya cirewa domin qad in ba cikin ƙur'ani ba in ta hadu da mudari'i ana kiranta taqliliyya amma cikin qur'ani tahqiqiyya ce domin idan ka tabbatar da ita kace taqliliyya ce kaman ka takaita ilimin Allah yani ka shiga sahu irin na mu'tazilawa wanda suka ce wal iyadu billah Allah bai san komai ba sai juz'iyya wanda yake wannan sako ne kuma bari barin addini don haka qad idan ta hadu da madi tahqiqiyya ce qad aflaha man zakka idan ta hadu da mudari'i ana kiranta takliliya na karantawa kamar ka ce ya zuru ni zaidun zaidun to karanci yakan ziyarce ni amma kuma takan iya zuwa takshiriya da yawa misali kamar ka ce ya judul karimu so tari mai karamci yakan yi kyauta a wannan wuri ba takliliya ce. saboda in ka duba halin mutum sai ka yi bayani yawa sannan kuma akwai qad taqribiyya kamar ta qad qamati salah yani qarubat iqamatu sala. muna fahimta to a anan tunda ta haɗu da mudari sai mu ce da ita yaya to insha Allah wannan shine karatunmu na yau in Allah ya kai mu sati na sama za mu tashi a babu liftida yani mubtada da kaba yau karatun namu masha Allah yana da sauki bare kamar yadda nake tunani na'am alaikum salam eh halin yanayin mutum kamar ka ce eh, qad yabkhalu shahihu so da yawa marowaci yakan yi rowa dan halin shi ne rowa dan haka ba wai kana takaitawa bane eh na wace ce a takaliliya ce ta hadu da mudari domin a tabi'a fil fata Allah ya kuna shine kada ya kasance tsoho tabi'a yani ka gan shi ya ne da aka fatan amrat to amma ku abin a ga furfura a kansa wannan khilaful ada ne da haka takliliya ce eh mudari ba eh in ta zo bayan mudari mudari zo bayan ta takliliya in madi ne tahqiqiyya amma in kuma yanayin halin mutum ne mudari'i da shi ake ta ta'abiri sai ta yi ifadan taksiriya kaman kai yani an san ka da kasakasai misali sai mu ce qad yusajjilu al-ustaz Yahya to da yawa mala ya kai tasjili anan ba wai karanci bane saboda dama to bi an ka kai ina za ka kase kase me ka dauko kase mala bai ta eh na na eh wannan duka zamu zo insha Allah gabanta akwai jinsayya istighraqiyya al'ahdu dhikri al'ahdu khariji al'ahdu dhihni wannan duka muna tafi gaban shi insha Allah eh na'am eh na'am أي الأصل الأصل في الأعلام التعريف asalin alam dama shi ma'arifa ne hindu ai baka ce alhindu ka fahimta yi fadlo suna ne za ka ma'arifa ne abdullahi baka ce al'abdu lillahi baka faɗi haka don haka shi asalin suna ma'arifa ne to don haka idan ka ƙara mashi alif da lamun don ka yi bayanin lillamhi ma qad kana anhu nuqila don ka yi bayanin asalin sa fa ba suna ba ne so kana son ka yi bayanin inda aka cira toshi. eh wajen me zai sa a kawo a salamu mm-hmm. eh don bayanin asalin sa eh, cikin zance misali eh ba maki cikin zance ko ko cikin nau'i na hukuncin ka'ida na larabci in shi kake yi don yana iya ɗauka shine can baya muka karanto ai wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa bi wa hinda al'alam wa ibni wal gulami wal ladhi na'am eh eh eh masji idafi ne a ah. ai masji امتزاج الكلمتين في أخرى حتى لا تفرق بينهما أنا أني أكتشي مزيقك أو جد إبا على بك وأنا مزيني هذا لنسى باع لون بك أما يعني أنا إضافيني إضافيني كعبد شمس وأبي قحافة إيه نعم عليكم السلام إيه eh eh eh ai shi asalin haris eh, duk suna ko da alif da lamun ko ba alif da lamun ma'arifa ne a karatunmu na baya idan ka ƙara shigamar da alif da lamun to za ka yi bayanin asalinsa kenan ma fahimta ne na'am na'am manqul na'am in manquli ne kaman abin alfadl da haris da Noman. kwarai da gaske amma a karatunmu ne yanzu kenan akwai inda mudaf ke zuwa da alif da lam الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة shi kuma sharuɗan sa insha Allah mun zo babu idafa ta zai mana Allah abin nan malam zai mana bayani eh amma anan ka dauka haka din yadda malam ya faɗa eh yana da kuma mawatin ne ma'aduda sanannu eh ƙwarai da gaske na'am alaikum salam na'am na'am da bambanci mana a sifa mushabba ita ce muka ce abinda take lazimta mutum ai kamar tawil qasid bakhil ita ce mu abin nan amma ismul fa'il da maf'ul ai ba lalle bane su lazimta mutum na'am eh duk sunayenmu nan duka ma'arifa ne shi ake cewa alam duk sunayenmu nan ma'arifa ne idan ka shiga masa da alif da lamun ka dan ka yi bayanin asalinsa kenan domin akwai manƙuli akwai murtaja ka fahimta idan manƙuli ne sai ka yi bayanin asalinsa idan kuma murtajal ne ka sake ƙara mashi ta'arifi wanda kai ilzamu ma la yalzam ka lazantar masa abin da bai ba lalle bane lazance shi na eh eh eh tahqiqiyya eh taqliliyya eh eh eh eh, eh yanayin hali kusan karina din kenan eh karina kenan yanayin hali shi zai bayani eh kaga shi ai ba taqiliya bane dama duk wanda ya san mala ya san sana'arsa, ka fahimta yi a nan ba za mu ce takliliya ba sai mu ce taksiriya ƙwarai da gaske na'am na'am

idan ka ce albalagatul wadiha wannan ya yake a yadda yake haka a ba zai zama mutane da kawar ba to hatu burhanakum in kuntum sadiqin na eh البلاغة واضحة البلاغة wadihatu ya zai zama mutane da khabar ma'ana hmm. sai ce to yanzu ka ga nan hmm. maimakon ya kasance murakkab eh. ne da batu eh ba na ga tuwa bi hasan ta al-bilam ba ibafa eh ai ba ba murakkab idafi bane wannan man'ut ne da na'at saboda shurutun na'at al-ifrat at-tadkif at-ta'rif sannan eh, al-i'rab al-i'rab al-ifrat at-tazkir at-ta'rif su ne sharɗan na ad-damarut nan kuma an ka duba duka sun cika eh al-balag al-wadiha sifa da musu man'ud da na'at eh eh eh man'ud da na'at kana iya yi amma ghair fasih kana ce balagatul wadiha amma ghair fasih saboda sharuɗan su sai ka tabbatar masa da alif da lam yanzu a rubutu babu alif da lam misali eh balagatul wadiha eh to wannan ya matsayin sa mudaf da mudaf ta'abiri yayi amma ghairu fasih saboda shi wancan ya cika sharɗan da ake nema ya za a yanke shi kuma a je a kawo mashi wata ƙa'ida daban yanzu kaga in ya tashi zai ina da wannan eh balagatu eh sai ce خبر المبتدا المحذوف ايه تقديره هذا هذه هذه ايه بلاغه واضحه wannan yayi a takdirinka yayi amma duka wannan ma la yahtaju ila taqdir fala yuqaddar hmm. duk abin da bai bukatan yani falsafa da zagaye da kaza sai a fito mishi karara eh mal'un da nat خبر كتي نيما ينزو شيء كما معزوف البلاغة الواجحة صريحة كو جميلة البلاغة من منعوت الواضحة نعت والخبر محذوف قدر ما شئت مبتدا هنا تقول عايز دلام أي الأصل الأصل في المبتدا التعريف والأصل في الأخبار التنكيف shine ibn malik suka ai wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufika inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun min al-kiram indana yani bai halatta a fara magana da nakira sai dai inda al-ifada انت انفعنا ذاك الاصل في المبتدا التعريف والاصل في الاخبار التنكيل فنكم هو في المبتدا التقديم والأصل في الأخبار التأخير والأصل في المبتدا التقديم كذا يعني ياو نعم ايه سوسي قدر ما شئت ايه دو ابن دباكين كي جدا دون فداكا تشيني خبر عليكم <laughs> السلام eh sunan mutum eh to shi kuma ya danganta domin yana iya zuwa ma'arifa ka don mun karanto akwai alamun shaksi akwai alamun jinsi shi ma kuma hukuncinsa kamar alamun jinsi abin da shaksi ne da haka ma'arifa ne na Eh, eh, eh. wannan lafiya ah. eh na na na ah. akwai istiqaqat eh kamar hamuda ala wazni fa'ula wani ce ah, hamuda mushtaqun ne min hamida ka fahimta yi ana ya amma ka ne yawa sosai yawa to subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka